masu kallon mu tuwon acca da kuma miyar rama su ne abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin akushi da rufi na wannan lokaci abubuwan da za a bukata idan za a yi tuwon acca ana bukatar acca abubuwan da za a bukata idan za a yi miyar rama ana bukatar ganyen rama kayan miya sinadarin ɗanɗano kori daddawa mai kifi, baking powder da kuma toka. To, mun ce tuwon acca da kuma miyar rama. Kin ga dai daga sunansa dai abinci ne dai na gargajiya. To, amma shi abincin nan za mu iya cewa kamar na wani kabila ne ko kuma na wani 'yan bangare ne. Za mu iya cewa shi wannan tuwon accan? Eh. Kamar fannin masu ciwon suga ne. Eh. Ake cin shi. Eh. Shi kuma miyan nan na babar ne. eh wato bangaren maiduguri kenan kenan shi kusan tuwon za a iya cewa kusan ko ina kano eh, arewaci dai kowa duk suna eh. amfani da shi eh, ne masu lalura ne gaskiya eh to masha Allah to masu kallon mu sai ku biyo mu dan ganin yadda shirin zai kasance masu kallon mu sannun mu da sake haɗuwa da ku a cikin shirin akushi da rufi sunana fatima rabi gwadabe kuma ni zan gabatar muku da shirin na wannan lokaci kamar yadda muka gaya muku za mu muku tuwon acca da kuma miyar rama yanzu dai tuwon accan nan shi za mu fara kuma a tare da ni bakuwar mu ta yau ita ce malama amina sani marafa wadda ta kawo mana ziyara ta bakunce mu tun daga jihar kaduna malama amina salamu alaikum wa alaikum salam to masu kallon mu gashi dai accan mu mun riga mun wanke ta ita zamu yi amfani ga kuma ruwan mu akan wuta malama amina sai ki duba mana mu gani ruwan yayi zafi zamu iya fara shi tuwon kenan muna bukatan shi ya tausa tukunna ya tafaso kenan eh, sosai to yanzu dai kafin a ce mu zuba ita accan gashi mm. dai naga an wanke ta gaskiya kuma da ɗan ruwa a cikinta ana mm. buƙatar kenan daman kamar wani jiko ne za a mata ko kuma dai kamar mun zo juyewa saboda eh. za ta kama kwana eh. bayan ma mun juya muna buƙatar wanda mu ɗaure saboda mu juya sauran accen a ciki eh. to amma kamar yanayin wankin ta ita ma kamar yadda in tuwon shinkafa za ka yi ne maybe kai wanki biyu uku haka za ka yi ko kuma yaya ah, shi wani ai sai kai wanki biyar ma saboda ƙasa ba ƙasa bane ma yashi ne saboda ƙananan yashi ne in ba a wanke ta da kyau ba ana ce za a dinga tauna yashi e kuma kin ga dama yin take ita ma haka kenan eh. kenan dole sai an cire ƙiya sosai an wanke ta sosai an wanke ta kuma an goje ta sosai eh. yadda za ta kara haske tuwon ta yi haske sosai to yanzu kin ga kamar ita wannan din da still ina so na yi shi tunda zaki ga kusan shi tuwon acha ba wai irin tuwo ne da kusan kowa yake yi ba kuma ba koyaushe aka fi yin sa ba shi ma idan ka zo zaka kintata ne kamar ina so na yi na kofi uku kofi hudu ko gwangwani hudu kawai na zo na zuba ruwa ko yaya ba haka ake ba akan gwada eh akan gwada kaman zamu iya cewa wannan kofin kenan one cup 250 mg ba eh. to ita za mu sa ta uku a matsayin gwangwani daya. yanzu in na fahimce ki in muka dauko acca eh, kamar kofi daya wannan tabbas muna buƙatar ta kofi ita kuma uku wato ita ce za ta mana tuwo yanda da kike maganar duk kofi daya na acca eh. ana buƙatar ruwa kofi uku shine eh. kamar zai dafa ta zai dafa ta yanzu kin ga kenan wannan kofi hudu za mu yi amfani da ita don haka kowane kofi daya mun saka mishi mm. ruwa kofi uku eh wato ita kenan ma dole sai da awo ake abin nan din eh, take saboda in baki auna ruwan ba baki san eh. quantity din ruwan da zaki amfani da ita ba mm. za ta iya zuwa ta miki ruwa to sai ki eh. nema abin da zaki ja da ita so to kuma wani sa'in in kin barbada accan to kin ga ita da yashi in ba dai kin wanke wani kin ajiye ta bane daban to zaki iya dai janta zamu iya cewa ko da semo ko da alkama eh idan ta yi ruwa kenan ta yi ruwa kenan eh in kuma ta miki karfi ana so ki ajiye ruwan zafi a gefe domin ita ce za ta zaki zuba ki kara juya ta eh zama ta dan saki ta sake sosai to malama Amina na ga dai fa gashi ruwan nami ya tafaso insha Allah so za mu zuba ita a cikin miki a cikin bismillah kuma dai gashi gaskiya yadda kika faɗa ɗin ta ɗan kama kaɗan eh, sai an shi ma kan shi ruwan kenan ruwan dumi ake bukata? eh ruwan dumi ake bukata kin san dama saboda ita ruwan ɗumi takan gyara girki in kika sa ruwan sanyi eh. takan zama wani sa'in ta maka kaddama. Eh. mu bukaci wannan ita juya ta ake hatta ya kauri ba a barin ta haka ta ta nuna da kanta wato kenan aka zuba ba rufe ta za a yi ba rufe ta ba za a bata ki ta juya ta hatta nuna yanzu dai kin ga malama amina yadda mm. na gani ga shi dai tabbas yadda kina ta juya ko in ce tukawa mm-hmm. ta haɗe jiki sosai kin ga ta kumburo eh. hakan za a yi tayya har a kai ga matsayin tuka ta ko kuma yaya yanzu za mu batta haka saboda ruwan da take jikinta eh. ita za mu rage wuta saboda ta dan karasa da huwa kenan yesu eh. sai mu kara tukawa sai mu kwashe ga mara can a gefen ki to yanzu dan sulalar da za a bata ta yi kamar tsawon minti nawa kenan sulalar eh ita mu iya ba mu bata dai bai fi dan minti biyu ba haka eh za ta yi shi kenan sai mu tuka ta sai mu kwashi to masu kallon mu yanzu dai na ga alamu dai kin ga duk da biki buɗewar ba amma dai ina tunanin lokacin kamar sake tukawan yayi ko gaskiya to bismillah kuma dai kika gaskiya daga tukin mata dan kama jikinta sosai ba kamar yadda aka saka ta da farko ba eh wato acca kenan ita ma kin ga danko ne da ita idan an dafa ta eh in an tuka ita ba a ci bara a dan kara rufe ta kenan ta kara sulaluwa kawai da ta tuku shi kenan sai a kwashe in kin lura ai daga kallo kin san cewa ta riga ta nuna ta riga ta wannan ta kama jikinta tabbas yanzu na miki haka kenan kuma sai a ringa jerawa a cikin ce za a kashe wutar ko kuma a dama hakan za a bata dai har a ƙasa a hankali eh a ƙasa a hankali ba saboda tana da yawa kacce ta dan rage zafi eh shi wani ɗaya ya faru wanda kike yi mai amfani amfanin yin haka saboda kamar yadda kika faɗa a bakin ganta tana yin danko eh. saboda ka ta kama leda ta fita mana in mun zo za mu ci tabbas kenan kenan ita ma yadda ake yin kamar su semo da su shinkafa zaka ɗan iya ko shafa haka ɗan mai kenan sosai in ba ka son ka sa ruwa ake iya shafa za ta fi ma fita in dai mai ne saboda eh. kin ga tsantsi ne tabbas yanzu daga haka an tuka an yi komai an fara mulmulawa shikenan mun gama tuwon accan shikenan mun gama Allah to masha Allah yanzu kuma abu na gaba da zamu muku ita ce wannan miya ta rama bayan mun gama shi tuwo na acca malama amina ga duk abubuwan da zamu yi amfani da su ya zaki fara hada mana ita wannan miya ta rama to da farko zamu fara sa dai man gida ne to na miki haka kenan kin ga sai na kunna miki wuta bismillah na bukatan ta ɗanyi zafi kaɗan eh kafin a zuba abu na gaba don ta ɗan samu yin ƙanshi tabbas ita ke nan miyan nan ba wanda zaka ce in kana son manja zaka yi amfani da shi bane ko kuma in kana son in kana son manja zaka yi amfani da shi in kana mm. son man zaka yi amfani da shi in kuma duka biyun ne fa zaka iya hada su to ni dai gaskiya gwanda dai a sa kowanne kowanne shi eh, daban-daban saboda dai zai fi wasu kin ga ba mm. bukatan man suke ba suna tsoron cin shi eh. to manja wasu sun fi son ma'amala da manja to zaki iya amfani da manja mm. so so I'm gonna give it a look. kin gani kace zaki mun rada masu kallo ba jiyo mu za su yi ba gaskiya ki buɗe baki kin ga ki magana sosai sai an bar shi zafi kenan sosai eh tunda kaɗan za mu saka ba za mu bari ita albasan bane ta ƙone eh mu bukata yanzu me zan baki albasa ba wato ita dai kawai dama za a dan sa ta ne kenan ta dan ƙara eh, soya mai kenan soya eh kun ga kamar shi yayi kanshi din yanda kika eh. faɗa kin ga mai ta kulili dama ita tana da kanshin ta eh. to sai me zan baki start buƙatar tattasai tumatur so yanzu kenan bayan an saka da jagaggen attarugu da tattasai tare kenan za a zuba shi tumatir ke eh za mu zuba tumatir to bismillah su kayan miyan kenan ba a bukatar a ce za a markaɗa su irin silaushi irin dole sai dai kamar jajjagi da kuma yankawa eh gaskiya in ba za ki jajjaga ba sai ki yayyanka su eh ƙanana kenan ko ma manya ne irin yadda ake yin miyan mu dai can can dai na wasu haka na eh. zamani so za ki iya yanka su suma ina buƙatar bakin powder to har bakin powder kuma a ciki ta amma ita ne kamar amfanin saka ita kuma za ta cire mana tsamin da ke jikin shi wannan tumatir tumatir eh kuma kin ga ramawa tana da ɗan tsami ita ma eh. ita aikinta daban ne ita kuma kamar yadda ke kallo kika tana kumfa tabbas na raman yanzu yanzu me zamu yi za mu ɗaura wani tukunya a kan wuta eh. da ruwa a kai shi kuma me zamu yi da shi cire za mu rage tsamin raman ne da ke jikin shi eh. raman kenan a hakan ta a guda gudun ta mu yi amfani za mu yanka ta yanzu kenan in fara ɗauko miki abin yanka sai in dora eh. miki ruwan kuma daga baya wannan za mu rufe ko a guda za mu bar shi za mu iya rage wutan ta mana ƙasa to masu kallonmu mu da kuma malama amina kin ga dai ga wannan kusan kayan miya suna ta yi ga kuma kin ga ruwan dumi da kika ce shi ma za a mishi abu a ita raman kenan yanzu ruwan mu ya kai matsayin za mu saka shi saboda tunda ya yi dumi za mu eh. saka ne su tafaso tare saboda yana tafasowa mu sa rama ba barin shi za mu yi ya nuna ba yanzu rama za mu sa ko yaya za mu saka toka ne toka dai toka toka dai da na sani toka dai da kika sani citta kamar girkin ice toka dai sosai sosai toka na ice to fa amma menene amfani ko dabarar saka ita tokar dabarar ita saka ta shine ba ma bukatan ba fate ba ne muke eh. miya ce eh. ba ma bukatan ta yi mana tsami eh. sai sa za mu yi amfani da ita tokan za ta rage mana ita tsamu to amma yanzu kamar in ba ka da tokan ko kuma kana son tsamin kenan ba dole ne ka saka ba eh in kana son tsamin amma gaskiya ba zai ciwu ba ba eh. kamar yadda fate ake bukatan tsamin shi ba eh. shi dole ne miya ne za a rage tsaminta saboda tana da tsami sosai masha Allah yanzu kenan za mu dan jira shi ya tafaso sai mu zuba kuma ganyen saboda muna da zarar mun saka za mu eh. sauke Eh, ya muka juya ta kamar so biyu sai mu juye ta mu ɗauraye to yanzu malama amina ni fa shi dai kusan ba mu dan saka komai ba tukunna amma yana ji kamar kin ga dai dan kanshi kanshin hanya ya fara tasowa hakan yanzu shi a wani matsayi yake kenan yanzu muna so mun ga saboda shi wannan tsamin ya fita yake eh. jikin shi tumatir din so eh. yanzu za mu samu sa daddawas bismillah amma za ka iya amfani da daddawa ɗanyi eh. kamar ta yare eh, kamar irin wadda ake cewa daddawan yarabawa ɗin daddawan yarabawa eh za ka iya amfani da ita tare kenan za a zuba su da kori ɗin kenan eh, za mu sa shi su tare to sai me kuma zan baki ko shi ke na samu cokali da juya su domin motsa ta ina son albasa ba a so a cika ba da motsa ta sosai saboda ita tumatir kan eh. bata minti kaɗan kan raman mu sai mu haɗa sauran kayan haɗi da su kifi kenan da sauran eh, da sauransu to masu kallon mu gashi dai kin ga tun kafin mu bude tukunya dai na ga ruwanmu da muka saka ita toka eh. yana tafasa yanzu shine kika ce za a zuba ita ganyen rama kenan eh za mu na bukatan ta danyi kaɗan saboda za ki ga tsamin nata ta ta yayo sama kenan yanzu mu rufe kenan ko a za mu koma kan ita miyan mu saka kifi. bismillah. da kanki kasa mm, har da kan ga mawa masu sai mu cire shi sai dai kin ga an buɗe shi eh. za mu rufe ta na wani ɗan lokaci kaɗan sai ita ramatamu ramatamu ganin ta taso sama tana kumfa ta kenan eh, yanzu in kashe miki wutar kenan eh za mu juye shi saboda mu wanke yanzu kenan wani ruwan za a ɗauko na sanyi kenan a eh, ce za a wanke ruwan sanyi roba guda biyu sai mu ɗauraye shi mu fitar da tokan da ke jiki eh. za mu dinga yin haka saboda duk tokan da ke jiki eh, ta zama cewa ta fita kenan za a wanke ta ne har sai an ga kamar ruwan ya koma farin ruwa ko kuma dai aka wanke sau biyu sau uku ya wadatar in aka wanke shi sau biyu sau uku ya eh. wadatar za ki ga ki ɗaya an zo kamar ruwa na uku ko na biyu za ki ga in ya yi haske ba ki ga tokan a ciki ba to ya wanku kenan eh. yanzu kenan daga an gama tsanewa mm. sai a zuba kenan eh, zuba sinadarin ɗanɗano kin san nayi tunanin aikin manta da shi ko rama ta dauke miki hankali ai ba zai yiwu ba za mu ci gaba da juya shi kaɗan saboda sinadarin ɗanɗayan ya kama ko'ina. Eh. saboda mu ɗanɗana mu ji ko sinadarin wani ya yaji. in bai ji ba ga kenan sai a ƙara eh. na buƙatan kaɗan ga kuma dai rama dai a gefe an gama da ita tana jira za mu sa shi rama a ciki sai mu rufe shi da dan minti ɗaya ko biyu haka tun da dama ga kusan ai an rage karfinta eh. da aka yi mata wannan dan eh. dahuwar to amma yanzu wannan kamar in kana so ka hada da wani ganye tun zaki ga wata miya ana iya sa mata ganye biyu haka uku ita ma wannan zaka iya sa kamar su alayyahu haka ko kuma dai kawai ganyen rama ake bukata in ma zaki iya sa wani ganyen zaki iya sa wata leaf ne a ciki eh in kina bukata shine za a hada su da rama an eh. kuma ba haka ba sai dai rama ita kadai eh za mu samu ruwa dan kadan na dumi kamar haka yayi iya isa to ita ne za ta dan karasa nunan mana da ita rama eh to da mun wata ta dan turara wannan dan minti eh. ɗaya zuwa biyu eh. shikenan mun gama miyar rama sai dai su je su haɗu da tuwon acca kenan insha Allah to masha Allah masu kallon mu abubuwan da muka girka muku yau su ne tuwon acca da kuma miyar rama gashi dai yanzu mun haɗu da su gurin ɗanɗanawa teburin ɗanɗane da haka yanzu malama amina bari ki gane haka ki fara zuba mana miya ni sai na warware tuwon bismillah kuma dai wato kin ga gaskiya ma da na bude shi wani kanshi na ji ya taso ban sani ba ce kuma kin ga in suka haɗu da miyar ma ya za su kasance ina tanin ki ban miyar haka to ni dai hannu na a wanke yake kuma kisan daman shi tuwo ya fi daɗin ci da hannu ke ma bismillah sai mu ɗanɗana tare kai ki damu kin ga na ɗauko ganyen da yawa akwai abin da nake so na tambaya ne amma ba ma na so a ce ko na yi santi malama amina kafin ne magana shi kan akan tuwon nan mm. acce dai yadda na faɗa yawanci mutane ba su fiya amfani da ita ba balle kuma a kai ga yanayin sarrafa ta ita acca tuwo kaɗai ake yi da ita ko kuma ana iya yin wani abincin da ita ana iya yin wani abincin da ita kamar me kenan muna sarrafa ta wajen yin fate eh. ana kuninta kuma eh. kuma ana yin dambunta gaba ɗaya kenan ga tuwo ga fate ga dambu ga kunu eh. wato duk wanda mutum yake so kenan zai zaɓa ya darje malama amina abinci ba yi daɗi sosai acca jini da na ji daɗin ta ba ta yi laushi kuma ga kanshi yana tashi balle kuma a kai ga miya kin san ita ce za ki ji an ce ko kunne na motsa ko kuma a sa maka waigi a bayan kama har masu kallon mu ba wai santi nake yi ba <laughs> to malama amina sai a yi sallama da masu kallon mu assalamu alaikum masu kallon mu To wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masu kallon mu a maidin ita babban bakwata mu ta wannan lokaci malama Amina Sani Marafa wadda ta zo daga jihar Kaduna muna fatan Allah ya da ita gida lafiya da wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Fatima Rabi Godibe nake ta mu kasance tare da ku a shirin danganin abin da za mu kawo muku. Kuma idan kuna so ku shigo cikin wannan shiri za ku iya neman mu a shafukan mu na yada zumunta na Facebook da kuma Instagram na Arewa 24 Channel da kuma Akushi da Rufi. Da haka nake cewa mu huta lafiya ma'assalam.